dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki sarki mahalicin mai da kasai wanda ya ni'imta bayansa da lokutai masu falala daga cikin irin waɗannan lokutai akwai waɗannan kwanaki goma da muke ciki lalle hakika mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya hakika mun shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya bayyana cewa mafi soyuwar ayyuka a wurin Allah su ne ayyukan alkhairi a waɗannan kwanaki guda goma ya Allah ka yi salati bisa wannan annabi naka da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku bayan Allah masu girma a karon farko ne muku wasiti da ni kaina akan mu ji tsoron Allah tsoron Allah jari ne a duniya da lahira Allah ka azurta mu ka lalle hakika har yau dama tana gare mu ga waɗannan kwanaki masu albarka wanda yau akwai ragowar kwanaki guda biyar da suka rage a cikin waɗannan kwanaki mafiya falala wanda na zo na tarar da na'ibi yana dan fara fa'idoji game da wayannan kwanaki wanda lalle ya kamata mu yi riko da wayannan abubuwa abinda zan daura a nan shine a cikin wayannan kwanaki akwai wata rana mai falala kware da gaske wacce bai kamata dukkan mumini ya sake da wannan rana ba wannan rana tana ɗaya daga cikin ranar da ake ribatar waɗannan ayyuka kyawawa da ake so mutum ya aiwatar a cikin wa'annan kwanaki masu albarka wannan rana ita ce ranar arfa wacce take kamawa tara ga watan zulhijja ta bana ta kama ranar talata alhamdulillahi rabbil alamin da babu sabani dukkanin al'umma musulmi sun haɗu kan cewa ranar talata ita ce ranar arfa in ba kuma wanda yake wani abin da babu wanda ba musulunci yake ba wannan kuma ba rasa irin waɗannan don haka wannan rana rana ce mai falala kwarai da gaske kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu cewa azumi na wannan rana in kai to yana kankare zinuban shekara biyu shekarar da ta gabata da kuma shekarar da za ta zo a bayan wannan rana ta arba'a wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari a kansa yadda yake cewa siyamu yawmi arafa azumin watan arafa a azumin ranar arafa a hatta sibu alallahi an yi kafira sanatin lati kabulan yace ina fata daga Allah wannan zai kankare zunuban shekarar da take kafin wannan azumin ba lati dahu. da kuma shekarar da za ta zo a bayansa to kaga wannan ba karamar garawa ta bane yasa ba wanda yake misin in dai mutum ba a cikin aikin haji yake ba to shine haramun ya azumi na arfa ba a yi amma wanda yake gida to ya kamata ya ribaci wannan rana ya azumce ta sannan ita dai ranar arfa ita ce fa ranar nan da Allah ya cika addininsa a cikinta ya cika wa muminai ni'imarsa Allah ya saukar da faɗinsa da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau nake cika muku addinu addinin musulunci ya cika ba wani wanda ya isa ya zo ma da wani abin wanda ba shine abin da ya zo a cikin Qur'ani ko sunna ba sannan ka karba sunan wannan abin bid'a domin addini ya riga ya cika yace na cika muku addini na wa atmamtu alaikum ni'imati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yadda muku addinin musulunci ya zama shine addini shi sa inda Allah inda dina inda Allah al-islam lalle hakika addini a wurin Allah shine addinin musulunci to a wai ranar arfan bayan nan a ranar ana amsa addu'o'i kamar yadda ka san daren lailatul qadari ita kuma a cikin ranaku ita ce wata rana ta musamman da in ka roƙi Allah abu Allah yana amsawa kuma a rana ana gafarta zunubai ana kankarewa mutane dukkan kurakuransu Allah yana saukar da rahamarsa hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min yawmin babu wata rana aksar min an yi utika Allah fihi abdan minan nar mafi yawan wa'anda Allah yake ‘yantawa daga shiga cikin wuta babu wata rana da kai ta yadda Allah yake ‘yanta mutane za su shiga wuta amma Allah ya ce a'a an ‘yanto su aljanna ce musu min yau mai arafata kamar ranar arfa babu kamar ranar arfa wa innahu la yadunu Allah yana kusantowa wa yubahi almala'ikat Allah yana bayyana yana nuna ikonsa da kasaitarsa ga mala'iku fa sai ce da su ma arada haula wayannan da suke azumin wayannan masu hawa dutsen alfa wannan mai tasbihin wannan mai karatun alqur'ani wannan mai sadaka wannan mai sadar da zumuncin, wai me suke nema ne mana duk abin da suke nema zai ba su kenan shi sa babban malamin hadisi al-imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala ya fita a cikin ingantaccen littafinsa hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce afdalul ayyami mafi falalar kwanaki kwanakin duniya gaba daya kwanan ko yinin da yafi kowane yini sai ce yawmu arafa ranar arfa duk da akwai wani hadisin da yazo kuma yace ranar idil layya sannan kuma ranar da take binsa don haka dai rana ce mai falala daga cikin abin da ya kamata mutum ya yi an shara'anta yawaita addu'a da kuma yawan cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli shay'in qadir ana so ka dinga yawan wannan azkar din at least kai dubu ko kai dubu dari zaka iya ko kai dari kai da ranar ta wuce ba yi da yawa ba amma wai ba na faɗi adadin domin ka zama daidai da adadin ba ma'ana domin kambamawa ana so dai al yawaitawa ya zama lazuminka a ranar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafi alkhairin addu'a shine addu'ar ranar arfa yasa ɗan Najeriya kada mai wasa musulmi da ranar arfa wannan abubuwa da suke damu a wannan ƙasa samu mai albarka wanda mu ba mu da wata ƙasa sai najeriya ba inda za mu gudu mu tafi najeriya da ita mu mahaifanmu ita ce abin alfaharinmu don wasu miyagun tsanari sun lalata ta to ba kawai zuba ido zami ba wallahi allah yana amsa addu'a kususan addu'ar wanda aka zalunta kuma wanda aka zalunta na shin talaka ne aka zalunta ko wani mai haƙƙi ne Allah yana amsa addu'a duk lokacin da wani azzalumin shugaba ya yi zalunci wani wanda aka zalunta ya ce Allah fi mun hakina na Allah ta ya musa alhajjaji bin yusuf fi duk tsagerantinsa duk ƙarfin ikonsa da damkarsa lokacin da ya kama sa'idu bin jubairi ya ce zai hana kashi ya zubar da jininsa addu'a yi ya ce Allah ka yi mu maganin alhajjaji bin yusuf zakafi shi sa kwana arba'in ba ce ba a jajibi yusuf saka bi allah ya karbe shi ya kashe abdullahi bin zubair sahabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jikan sayyidina abubakar dan al zubairu bin al-awwami ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu bishara ta aljanna kakansa shi ne abubakar siddiq radiyallahu anhu innarsa ita ce nana aisha radiyallahu ta'ala babarsa ita ce asma'u ɗaya na abubakar kakansa ta wajen uwa ita ce safiya yar abdul mutallif ɗan uwar abdullahi baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kullun ana ma siyasa babu aikin banza ba wai yanzu ba kamar siyasa in kana zuwa ci ka kana malami shigo siyasa dan dagaliya wanda ko kawai ne ba zai iya karanta ba zai zage ka ya faɗi maganarsa ta zauna kai taka ba ta zauna ba tun fa da ake wa'annan abubuwa ka duba wannan mutum mai daraja amma saboda an shigo harkar siyasa alhajjaji bin yusuf sakafi ya je a gaban mahaifiyarsa a haramin Allah da Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim duk wanda ya je harami yayi ilhadi ko zalunci sai mun dantsana masa azaba mai rasi amma haka ya kashe Abdullahi bin Zubair ya kashe manyan malamai da yawa ya kashe mutane da yawa ya kashe mutanen kufa kusan mutum 200 da ya je masallacin kufa ya ce inni ra'aytu inni ara ru'usan kada aina azwahana khitafuha wa inni la zahiwa Ita na ga wasu kawo na sun nuna wasu ƴaƴan dabino sun nuna lokacin sauke sai yayi kuma ni zan sauke su da ya kama fille musu kai sai da jiri ya gudana amma da yake zalunta yayi mazulumin suka yi masa addu'a kwana 40 tun kafin 40 din ta cika, cikin dare yake furgita yana mali wa lisa'id bin zubair me ya kai ni na tabbas da idi bin zubair duk da alhajjaj bin yusuf sakafin ka kalli tarihinsa ba barawo bane ya tara dukiya a lokacin sa al'umma ya kashewa da ya mutu yayi yi gwamnan iraki ya yi gwamnan madina ya hada iraki lokacin har kasar india shine farkon sarkin da ya fara bada da soft loan a bada wani tallafi ko bashi ga manoma wanda babu ruwa domin a tallafa musu su yi noma amma da ya mutu dirhami 300 ka ya bari kamar ka ce yau 30 ne ko ne irin talaka ma zai iya dubu 30 da yana tare 30 ya bari sai takobinsa sai mushaf ɗinsa ƙur'aninsa sai doshi bai yi sata ba sannan malamai suka ce kai da Allah ku dinga yi wa alhajjazu uzuri fa me yasa bai taba irin su da bin musayyib ba ya suna nan har ma yana ganin kimar da bin musayyib ai an tambaye shi aka ce me yasa ka kana taba mutane baka taba sa'idi bin al-musayyib sai sa'idi bin al-musayyib wata rana ta zuwa Allah sallah da na tara sallah sai ne buja buja sai ce mun kai yaro ba haka ake sallah ba ga yanda ake sai sallah ya koya mu malamin suka ce yawancin ga kalli tarihi wanda al-hajjaji ya taba to sun shigo hurumin siyasa ne sai shiga fagen siyasa kuma wallahi kalli tarihi haka ne duk wanda ya taba ya shigo hamayya da su yan mu umayya sa irin wannan kazamar siyasa ta yanzu Najeriya ni fahimta ta ce amma ba ci fahimta kowa ba na fi ganin kimar malami ya zauna a inda Allah ya aje shi wallahi wannan mumbarin da malami ya fi kujerar mulki wallahi wallahi ya fi miliyoyin kuɗi wallahi in har ka san kimar abu ya fi kima me za ka wannan kazamar siyasa eh, ana ta rigima da kai wai sai ka zama gwamna ko kuma duk duniya ake wa ba wai addinin Allah ake wa ba dole ko dan jagale ya zagi malami dole a kwarce malami saboda duk mutanen su ne a wurin ba a taɓa nan malami ba kuma duk lokacin da malami ya shigo siyasa za ka yana yi wa mutane asara ilimin da da yake bayarwa ake karuwa da shi rabin in ka koma majalisunsa rabin raddi yake wa fati din da ba tasa ba rabin karatunsa ya koma da siyasa ba fikihu yake kura to me amfani wannan ko ba zai zama ya samu siyasar najeriya ma ka kyale ta ba ta malamai wacce ka koma inda allah ya ajiye ka mun bari ka sanar da mutane mutum ɗaya in ya shirye da kai ya fi a baka jibjib guda dubu ɗari wannan shi ne ƙa'ida Allah ka shirye da mu to don haka wannan lokaci ne da 'yan najeriya ya kamata mu dage a wannan rana ta arfa mai addu'a Allah ubangiji ya mana maganin wannan ƙasa ta mu duk kuma masu zalunta mu Allah ya mana maganin su Allah shi ya san yadda ne su ai tunanin su wani tunani ne daban shi ku Allah tunaninsa daban inna rabbaka labil mirsad kuma addu'a wallahi tana karba mu haɗu ma da aka yi azumin nan mi ta ko Allah ka mana gyara ta kowace fuska kowane irin shugaba ne da zai zo ya gyara mu in ma na kai ne zai gyari ya zo ma ya juya kuma mutumin kirki to Allah ta yi haka mafita kawai ba wai abin da ranmu muke so ba wallahi sai mu gani Allah ka dace da mu to ana so mu dinga yin addu'a a wannan rana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa khairu ma qultu mafi alkhairin da abin da na faɗa ana wanda biyu na min kawai ni da annabawa kafin ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine mafi alkhairin abin da muka faɗa ni da annabawa ya kamata dan uwana ka rike wannan Allah ka dace da mu sannan daga cikin ayyuka ba wai iya ibada ake so ranar alfarba ana son dukkan wani aiki na alkhairi sadaka taimakon marayu sadar da zumunci duk wani dai nau'in aiki da ka sani na alkhairi ana so a yi a wannan rana mai albarka to bayan nan sai rana goma ta ita ce ranar idi na layya ita ma tana zuwa a cikin waɗannan kwanaki goma masu albarka wanda sallar idi sunna ce mai ƙarfi a wurin malamai kai wasu ma daga cikin manyan malamai sun ce a'a wajiba ce ba kamar shehul islam ibn taymiya da ɗalibinsa ibn al-qayyim al jauziya da imamu shaukani da wasu suka ce kai in ku kalli abin nan fa sallar idi wajibi domin an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsaron rayuwarsa da ya dinga fatin da ya fara sallar idi guda biyu ba wata sallah da ya ki fitowa bai ba ya lazumci sallar idi guda biyu kuma aka ga cewa bayan ma yaka yayi umarnin mutane akan cewa a dinga fitowa a to idi har ma yace kai mata ma su fito ko da mace tana aikin haila an hana ta shiga masallaci amma yace ta to mata su to a tafi idi kuma yace in an je idin su mata masu haila sai su yi gefe can su duba su tsaya gefe suna kallon ayyuka na alkhairi da musulmi suke kuma har manzala sallallahu alaihi ce matar da ba ta da mayafi wata ta ara mata mayafi ko hijabin da za ta sa ta tusar da idi suka ce ba daban abu wajibi ne ba to da manzala sallallahu alaihi wasallam bai haka ba da yawa yau musamman matasan mu duk sun yi wa da sallar idi mutane da yawa ai ba farilla ce ai kaza da sauran wanda barin wannan mutum yana barin aiki babba wanda idun bana shi ake ji da shi idul adha idul layya yana ɗaya daga cikin mafi girman kwanaki a wurin Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ce yace inna azamal ayyami inda Allah hakika mafi girman kwanaki a wurin Allah shine yawmun nahar ranar Idil layya summa yawmul qarri sannan ranar da take bin layya ɗaya ga sallah kenan wa zai allazi yalihi a wannan rana ana zubar da jini da hadiyoyi mutanen da ba sa aikin haji suna yin layya wanda suke can sun yi aikin haji suna yin hadaya menene takarruban ila Allah azza wa jalla domin neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wanda Allah yana son ya ga ana zuba jini yawancin hadisan layya malamai suka ce duk hadisan da zaka tattara na babu layya in ka koma ilimin hadisi to za ka same su na falalan da yawancin su ra'ibai ne wasu ba su inganta ba dai ka kasan malamin ilimi sukan ɗauki babu guda sai ce hadisai a babi kaza yawancin hadisan ba su inganta ba kamar hadisai ne a babun hankali duk wani hadisi za a rojo ma yake nuna falalar hankali ai tsara ya jaro shi daga resa wasu mutane suna sallah su biyu ɗaya yana cika rukuku da sujada amma ba ya cika tsayawa da karatun fatiya da sauransu ɗaya kuma yana cika karatun fatiya da sauransu amma ba ya cika rukuku da sujada ta ce wai wane ne fiye ce wanda ya bi su hankali to irin wannan hadisan malamai sun gama driving sun gama fitar da komai sun yi analysis sun ce biyo jinsu ba su inganta ba in ka koma ilimin hadisi ka tarar da wannan shi sa zancan in kai layya za ta zo ranar kiyama da kaho da waye ka hau yau mana hasilun ila rahmanu wafadan kowa zai hau kan rabon sai hari saradi duk wannan abubuwa ne sai dai a duba a ta hadisin na na fadima radiyallahu ta'ala na wanda manzala sallallahu alaihi wasallam cewa wannan jinin da yake zuba kowane dugo daya Allah zai kaza malamin da yawa suka sai biyu cin koma ilimin hadisi ba su ganta ba shi yasa Lallai hakika wannan yana ɗaya daga cikin ranaku masu albarka kuma mutum ya nuna farin cikin ranar idi wannan yana daga cikin kyawawan addini ko da abin da addinin musulunci ya zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ana so mutum ya yi kwalliya ya sa kyawawan kayansa kuma in ya zo ya tsaya ya saurari hudu ba wanda duk yana ɗaya daga cikin hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan layya ana yin ta cikin wannan kwanaki masu albarka sunna ce mai karfi ga mutumin da yake da iko a wajen jamhurin malamai an shar'anta ta a shekara ta biyu daga hijira shi sa Allah ke cewa salli li rabbika wanhar ai kai sallah ga ubangijinka sannan ka soke raƙuma sune mafi kima da darajar dukiyoyin larabawa shi sa karoto Anas bin Malik radiyallahu anhu yace manzala sallallahu alaihi wasallama yayi layya da wasu raguna guda biyu masu fari da baki masu kaho ta inda ya sa kafa su yi danne kirjin ya ambaci Allah ya yi kabbara ya yanka su da hannunsa isan za ka yi lai abu so ka yanka da kanka kada ka sai ana jin tausayi duk da dama ba haushe mu ya gaya wani hadisi tun muna yara in ka ji tausayin dabba to ta haramta a wurin da ka san haka aka gaya mana ko za a yanka kaza ka ce Allah sarki za ka naman ya haramta domin a nuna ma shi tsarin musulunci in tausayi ne Allah shi ne alhamur rahimi shi sa malamai suka ce ladifa a wurin yanka bismillahi wallahu akbar ake cewa tasmiya ake ba basmala ba basmala zaka ce arrahmanu arrahim in ka ce arrahmanu arrahim to Allah mai jin kai mai tausayi kenan ka zo da lafazi na jin kai da tausayi to yanayin tunda yanka ne sai aka cire wannan kawai bismillahi wallahu akbar to manzala sallallahu alaihi ya fi kowa tsoron Allah da tausayi amma ya yanka dabbarsa kai ma haka ake so shi sa ibn al-qayyim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yada'i udhiya bai taba barin layya ba sai yayi wannan wajibi ne da ma'aikata da yan albashi daurewa yake ake yi mala karka ce ai ni ba zan iya ba ko matasa ka ce tun da ba ni da aure gashi kana rike iPhone 17 sannan ka ce ba za ka yi layyaba. sunna ce kowa ka fi namun baka sadakar ibadar ake so da ala mutane su daina fakewa da irin wannan cewa ainihi ba zan iya ba ainihi akwai abubuwa da yawa daurewa ake ake yi sunna ce shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargada da mu akan mutum ya balle ya ba ta da uzuri ba ha kawai da yan kuɗaɗen sa zai iya amma sai manzon Allah ke cewa man wajada sa'atan duk mutumin da ya samu dama falam yuzhi amma ya ƙila ya fala ya ƙaru banna musallana kada ya kusanto masallacin kada ma mu zo za mu yi ya sai zai zo shi yasa lallai haƙiƙa yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mutane su sani kuma ba da kowane irin dabba ake da yawa sai kana yawo wajen kasuwanni za ka san mutanen mu akwai jayi wannan kuma wajibi ne na hizba ta tsaya ta sa ta shin wannan dan daro da ake kawa ka ga wani dan maraki malam bai gama shan nono daga wajen masa ba amma an fito da shi sun manta ba akwai sharaɗa na shekaru kaga wani ɗan rago a ta ya kafu zuru ne da gangan wasu ba su sani ba a dinga sayo da mutane mutane su su wailai ya sakai shari'a ta kawo dokoki shine in za ka yi layya da abin da ya shafi akuya ko ɗan taure sai ya kai shekara guda abin da ya shafi tinkiya ko rago sai ya kai wata shida abin da ya shafi raƙumi sai ya kai shekara biyar abin ya kai saniya sai ta kai shekara biyu to za ga wannan bai hota uku ba an kawo jayen ai ya dan fara ka a yi. to mutane ba su fahimci hukuncin laye bane ban dan sai bai san me yake damun mutane ba insha Allah akwai hukunce hukunce na su zo ranar idi wanda suka sabi ainihin layya kuma insha Allah muna sanarwa cewa kamar da muka saba za a tada sallar idi ranar idi a wannan masallaci karfe 8 na sallah babba sunna shine dama sallah karama a dan jirkin tada sai muke yin idi karfe 8 da rabi babbar sallah kuma su ake a kan gauta. wannan shine sunna da yawa mutane ba sa bambance wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake so haka yayi karamar sallah saboda babu zancen yanka to an fi so a ɗan jinkirta sallar rana ta ɗan fito ba a so a yi ta da wuri saboda mutane an yi buɗa baki an yi kaza an sha azumi to a ɗan ɗaga ta ita kuma babban sallah an fi so a gaggauta a yi ta a gaggauce saboda me mutane su je su yanka abin dabbansu in an yanka su yanka in liman ya yanka su yanka in liman bai yanka ba Allah ya ji kan wani sarkin Kano Allah saka masa Allah ya ji kansa ko sarki Suleiman ne kowa ne taƙiye malam masu tsoron Allah waliyai ya zo wata sallah saboda dama Amiru amirukun ne ku shi ne limamu aka zo sallah wata ya zo bai zo ba shi da rago aka tsaya turko-turko sai ya kace mai ake ana ana ce Allah bai hore mu ba ya ce kowa zai yanka abin abin da to haka ne in ka zo shi ma limamin ka bai zo da ragon ba to shi kenan in yi sallah za ka iya zuwa ka je ka yanka Allah ubangiji karɓi ba dozon mu Allah ubangiji dukkanin alkhairi da suke ji waɗannan kwanaki Allah ka sada mu da su ka san mu Allah ka ba mu zama lafiya Allah ubangiji ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ubangiji ka sa Najeriya ta ɗauka domin gyara Allah dukkanin miyagu da suke wahalar da mu Allah ubangiji ka yi mana maganin su Allah ka yalwata arzikin kasar mu ka sa kowane talaka ya zo yana moran arzikin kasar nan Allah ubangiji ka kawo mu dukkanin albarka da alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ووقنا عذاب النار وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا اليلو تبصوا ولا تختلفوا وصلوا الله أكبر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 المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حنفاء لله خير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منفكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله الذين إذا ذكر الله وجلت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 المغضوب عليهم ولا الضالين الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر